Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna Rukayyat Na marubuciya Rahinat Emma Bakar, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels, tare da yi mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda nisawa Khalil ya ce haka ne kam, ni zan faɗa miki wannan, saboda a zaman da ne cikin Zaria na ga hakan da idanuna. Gaskiya talaka na fama a ƙasar nan sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta. Rukayyatu ta ce aminto Khalil ne ya ce me zai hana Yusuf ya zo ya aiki a kamfanin dad ɗina. Farin ciki ne ya lullube Rukayyatu ta ce me ko zai hana in dai aka ce ya zo ai shikenan. Abin da aka daɗe ana nema dama. Murmushi Khalil ya yi ya ce na ga zai dace ne da aiki a gurin dama kamfani ne da yake amsar kwangilar gine-ginen gidaje da kamfanoni da kuma zana su. Yanzu dai zan yi wa Rad magana insha Allah duk yadda muka yi zan sanar miki. Rungume yadda ta yi cike da farin ciki ta ce, Na gode, na gode, my hero. Allah ya saka maka da alkhairi, ya biya maka dukkanin bukatunka, ya sa ka gama da duniya lafiya. Haɗi da, na ji daɗi da wannan abin. Khalil ya ce amin amin my princess na gode da addu'a ki bar gode min. Ayya Yusuf yayana ne nima. Ko da Khalil ya je wa da dad magana akan aikin Yusuf dariya da ya yi ciya ba Ibrahim. Dan za ka kawo yayan matarka aiki a kamfanina shine sai kai shawara da ni. Kana kawo sa ka ce min gashi ya aiki ya zaunu. Ba sai ka zo kana neman shawara ta ba, kai ma fa kamfaninka ne ko ka manta ne. Marmashi Khalil ya ce na sani dad amma ai ya kamata na ji ra'ayinka kai. dad ya ce to ra'ayi a nan shine ka kawo shi a ba shi aiki. Cike da farin ciki Khalil ya sambaci dad a kuma ta ce thank you my dad I love you so much. Murmushi dad ya ce me too my lovely son. Nan da suka rabu cikin farin ciki. Lokacin da labari ya je kunnen Yusuf ya samu aiki a kamfanin dad ɗin Khalil ba ƙaramin farin ciki ya ba. Ranar sai da ya 'yan farin ciki. Abin da ya daɗe yana nema yau gashi ya zo masa har gida. Wannan shine haƙuri mai tadda rabo. Baba ma ya murna sosai aka yi ta dad ɗin Khalil godiya tare da addu'ar fatan alkhairi. Sannan ya ta saka wa Khalil albarka ba tare da ɓata lokaci ba Yusuf ya tattara komatsansa ya nufi wula. A gidan da kamfani ta bashi ya zauna nan fa ya fara aikinsa gadan-gadan ba kama hannun yaro. Ya zama shi da Zaria sai dai ziyara. Bayan kwana biyar, an yi bikin Yusuf da Fadila lafiya an watse shagali, an sha shi Kuɗi ya yi kuka a wannan bikin taro dai ya tashi lafiya an kawo amarya nan gidan Yusuf da ke Yola. Yolan da Fadila ta gidai nan ta zauna. Ta yi kuka sosai na rabuwa da ummanta ita ma umman ta yi kuka sosai na rabuwa da Fadila. Babu yanda suka iya dole suka yi haƙuri. Zama ne na soyayya da kulawa ake yin shi a gidan ma'auratan. su yana ƙoƙarin ganin ya faranta ran ɗan uwansa. Zaman lafiya da kwanciyar hankali ne kawai ke wanzuwa a tsakaninsu. Ta ɓangare ɗaya kuma zumuncinsu suke yi sosai da Ruƙayyatu tare da 'yan uwanta. Rayuwa dai tana tafiya yadda ya kamata ta kowane ɓangare. Ɓangaren Jamila ma babu abin da yake damunta yanzu alhamdulillah ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Dan Auwal yana ba ta kulawa yadda ya kamata dangane da halayyarsa dai yanzu sai hamdala. Ta haifi ɗanta namiji ya ci sunan dadin, ya ci sunan dadin awa suna kiransa da Sultan. Suwaiba ma dai sai godiya don ta samu sassauci. Baƙin talaucin da suke fama da shi tun lokacin da Ruƙayyatu ta ba ta jari ta fara sana'a. Dan yanzu tana samun abin da za ta ci ita da 'yarta da ta haifa. Zaliya kuwa sai dai addu'a don har yanzu tana fama da matsalar dangin miji. Sadiya kuwa an saka ranar aurenta da wani malamin makaranta. Ɗan nan cikin Zariya. na Habiba dai rayuwa ta koya mata darasi ta zama babu kafafu ba hannu komai sai dai a yi mata. Fitowa ɗaki sai an taimaka mata haka ma komawa ta yi laushi tubus. Ba ta iya komai daga ibada sai ibada tana neman gafarar Allah. Haka za ka ganta tana zaune tana tsiyayar hawaye. Rayuwa kenan. Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau amin. Mama kuwa haƙuri ya mata rana don yanzu ba ta aikin komai sai dai ta wanke goma ta tsoma biyar. Komai an wadata ta da shi, babu abin da ta nema ta rasa ta kowane ɓangare yi mata ake yi. Mijinta ya yi mata, ‘yarta ta yi mata, mijin ‘yarta ya yi mata, Yusuf ma ya yi mata. Ta zama ‘yar gata ta kowane ɓangare. Rayuwa ta yi mata daɗi, gida ya zama mata ita ɗaya, ta juya yadda take so babu mai takura mata yanzu. Allah ya ƙara mana haƙuri akan wanda muke da shi, amin. Khalid kuwa bai manta da abokinsa Sani ba, wani shigowa Zariya da ya yi neme sa. Sani ya matuƙar murna da mamakin ganin Khalil a wannan lokacin. Ko da Khalil ya bashi labarinsa Sani bai yi wani mamaki ba don dama ya daɗe yana zargin akwai wani abu a tare da Khalil. Nan Khalil ya zube masa kuɗi masu yawa tare da mishi ta yin aiki a kamfaninsa in yana buƙata don dama Sanin ya yi karatu sosai. Ai ba tare da wani ɓata lokaci ba Sani ya amshi ta yin Khalil. Nan Khalil ya bashi katinsa tare da adres ya ce ya zo Yola in ya shirya ya same sa. Nan suka yi sallama cikin farin ciki. Kalin ne ya nema wa Rukayyata admission a nan jami'ar Yola. Ta ɗora da karatunta kamar yadda Khalil ya taɓa cewa zai sama mata admission ta karanci mass communication hakan ne ta faru. Don kwas ɗin da Rukayyata take karanta kenan, dama ta daɗe tana burin zama 'yar jarida. Karatu take yi ba kama hannun yaro yayin da su Junior suka zama 'yan gidan mam. Don can suke yi ni da zarar momi ɗansu ta tafi makaranta. Haka dai rayuwa ta cigaba da tafiya kullum cikin samun nasarorin rayuwa suke. Fadila ma ta ɗaura da nata karatun ita lo take karanta. Yanzu haka ciki ne da ita tattali da kulawa kam tana ganinsa a gurin Yusuf. Bayan shekara takwas. Wasu yara na hango suna wasan guje-guje a cikin wani ƙayataccen gadin, yayin da iyayensu suke zaune kan wasu fararen kujeru suna hirarsu. kalo ɗaya za ka yi ma fuskokinsu ka san suna cikin farin ciki da annishuwa. Ɗaya daga cikin yaran ne na ga ya kwasa a guje ya nufi inda iyayen nasu ke zaune cikin muryar shagwaɓa ya ce, Abba, ka ga ya niyo ya ɗaukar min bol ɗina. Hannu Khalil ya sa ya ɗauki yaran ya ɗora su a saman cinyarsa ya saka hannunsa ya ja dogon hancin yaran ya ce, Daɗina da kai babana akwai rigima, bol ɗin ma fa na ga ba naka bane kai ma na Sadiq ne ina ce. Turo baki gaba yaron ya ce to ba shi Sadiq ɗin bane ya ce ya bani. shine ne ya jiniyo ya amsa ya ba shi ya raka Rakayyatu ta ta ce duk yanda aka kai ne baka da gaskiya babana. Ƙara turo baki gaba yaron ya kalli Rakayyatu. Ta ce ma ya ce mami da gaske nake yi sadik ne ya ce in ɗauka fa ya bani. Maria Junior suka ji yana cewa ƙarya yake yi wallahi mami. Ƙwacewa ya yi a na Sadiq wai dan ya ce ba zai bashi ba. Girgiza kai Rukayya ce ta ce ai na sani dama sai yaushe dai za ka bar karya? babana. lafiya waya a jikin Khalil ya ce ai ni ba ƙarya ba ko abba. Marmashi Khalil ya shafa kan yaron ya ce haka ne babana baya karya!' Durowa waya daga kan cinyar Khalil ya doka tsalle ya ce ye mami kin ji abba ya ce bana ƙarya ko? A ranar Rukayya ta ta ce sai fa baka karyar. wato ka ji daɗi abin ku ya kare ka ko? To dukan ka zan fara yi wallahi akan yin ƙarya. Ko baka san ƙarya ba shi da kyau bane. Rike rikai, rike kunnen sai cikin maraicewa ya ce sorry mami daga yau ba zan ƙara ba. Murmushi riƙayyeti ta yi ta ce yauwa ko kai fa yaron maminsa. Sauran yaran ne suka so gurin ƙaramar cikinsu ce ta je ta haye kan cinyar to cikin hausarsa da bai gama nuna ba ta ce mami agaji da yawa. ta Ammi ta yi ta lila na alilo da yawa. Dariya Rukayyatu ta yi ta kalla Ammi ta ce, me yasa kika yi ta lila min mamana na alilo? da yawa ne har ta gaji? Murmushi Ammi ta ce, mami ita ce fa ta ce in yi mata. Khalil ne ya ce, kin san fa maman nan naki ta fiye raki da yawa fa. Shafo fuskar yarinyar ya ta yi ta ce, wa haka ne kina da raki mama na Girgiza kai ta yi ta ce, an yi jayi ma ce. Dariya suka kwashe mata da shi gaba ɗayansu na hausarta. Iyalan Ruƙayyatu kenan bayan su Jiniyo ta ƙara haihuwar yara uku, al'amin wato mai sunan Dad, sai Abakar Sadiq sai su mai sunan Mama wato Amina. Ahali ne dai suke rayuwarsu cikin farin ciki babu wani abin da ke damun rayuwarsu. Suna zama tare da yaran su hira cikin raha da nishaɗi. Shi yasa Shi ya sa shaƙuwa mai ƙarfi ya shiga tsakanin yaran da iyayen nasu. Happy family kenan. Khalil ne ya kalli Ammi ya ce, Umma na, ku je ciki ku yi wanka sai ku ɗauki littattafan ku yi a kafin lokacin Islamiyya ya yi ko? Mu ma ga mu shigowa yanzu. Cikin girmamawa, Ammi ta ce, To, Abba, sannan ta kalli su Jiniyo ta ce, Ku zo mu je. Miƙewa suka yi gaba ɗayansu suka nufi cikin gidan, yayin da iyayen nasu suka bi su da kallo cike da soyayyarsu. Bayan shigewarsu ne Khalil ya janyo Rukayya ta jikinsa ya ce, My princess, gaskiya ya kamata ki yi wa mamanmu ƙanwa ko ƙani. Haka nan, shekarar ta uku fa kenan. Murmushi dai tana safo gashin ƙirjin shi da hannu ta ce kada ka damu. Kai dai kawai ka ƙara ƙoƙari. Ɗago da kanta ya yana kallon cikin idanunta ya ce me kike nufi? Kina nufin bani da ƙoƙari kenan ko me? Limshe idanunta ta ta buɗe tare da ƙara ɗage gira ta ce i mana da kana da ƙoƙari Ai da yanzu na haifo wa ummi kanwa ko kanin. Zuba mata ido kalli kafin ya ce ni ne ba da kokarin ko? Daga masa kai tai tana dariya ƙasa ƙasa. Murmushi ya ce to bari ki ga aikin marar kokari yanzu. Yana gama faɗin haka ya haɗe bakin su wuri ɗaya. Ya fara ya mutsa ta son ran shi nan ita ma rika yake tafi masa su kawo faranta ran junansu. Da sauri na bar ina faɗin wa'annan ina ga sun manta da baki. Sun manta da ba a ɗaki suke bane hala. tammat bihamdillah. A nan na kawo ƙarshen wannan littafi mai suna ƙayyat Kuskuren da ke ciki Allah ya fi. Ladan da ke ciki kuma Allah ya sa mu tarayya da ku masu sauraro a cikin shi. Subhanallahumma wa bihamdika a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. To masu sauraro, ku ci gaba da kasancewa da mu a da yaushe domin ci gaba da kawo muku ƙayatattun labarai wanda za su dinga faɗakar da su kuma su nishaɗantar da ku.